daidai da 19 ga watan Nuwamba shekara ta 2011 wannan shine kasar na bakwai daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaj ibn muslimin al allah maɗaukakin sarki gafarta mishi idan jama'a musulmi ba su manta ba mun yi karatu har zuwa ga matakin farko na shimfiɗar littafin da al'imamu musulun ya yi wato shi littafin sahihu muslim in ka so za ka iya kasafta shi kashi uku in ka dube shi ta nahiyar yadda ya tsara abubuwan da ke ci abu na farko ka kira shi ainihin at-tamhid abu na biyu ka kira shi al-muqaddima abu na uku ka kira shi sulbul kitab abu na farko a tamhid shine sharar fage na biyu kuma al-muqaddima wato shimfiɗa na uku kuma shine sai asalin makasudin da yasa aka share fage aka kuma yi shimfiɗa matsayin a ce za a yi ɗaurin aure a ƙofar gida kaza sai kaga ainihin an zo an share wuri to share fage kenan duk lokacin da aka ga ana shara irin wannan gagarumar shara wadda za a sanya masu shara guda biyar guda goma a lokaci guda ga alama za a yi wani abu a wurin ke na fata an gane to duk lokacin da aka zo ana shimfiɗa tabarmi masu yawa saɓanin tabarma kwaya ɗa ko kwaya biyu da aka saba sanin cewa mai gida ko ainihin dattawa suna zama a kai to an san cewa akwai wani taro da zai biyo baya gagarumi don haka littafin yana ɗauke da ainihin share fage ma'ana daga inda muka karanta tun daga farko har zuwa inda muka tsaya a karatun da ya gabata al'imamu muslim ya faɗi maksudin da ya sa shi rubuta wannan littafin, da kuma irin salon da ya ɗauka wajen rubuta littafin a wannan wuri da za mu fara karatu a yau insha Allahu ta'ala bayan mun karasa tattauna sharhohi dangane da karatuttukan baya domin na yi tarkace da tattarawa ta tattauna matsaloli masu yawa waɗanda al'imam muslim ya gabatar a karatun da ya gabata kasar na shida da kuma karatun da ya gabata a kasar na biyar insha Allah ina so zan tattauna mana a yau a yau bayan mun gama tattauna waɗannan insha ta'ala imam muslim zai fara bayani dangane da babu wujubin riwayati an thiqat babin da ke bayani akan wajabcin a ruwaito hadisai daga amintattun mutane wa tarkil mukazzabin da kuma barin makaryata wata tahziri min al ala rasulillah da kuma tsoratarwa game da yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan ita ce asalin muƙaddimar da imamu muslim zai gabatar wadda ita kuma muƙaddima ce akan jimillar ilimin karɓar riwaya waɗanda ake karɓe da waɗanda ba a karɓe da gare su idan a gama wannan ba da nisa ba sai ka ji imam muslim ya sake cewa babu taglizil kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babin da ke bayani akan mune na ƙarya wato ƙarya a bace mai muni kuma a bar a munanar da ita musamman ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in imam muslim ya sake tafiya kaɗan sai ka ya ce babun nahya anil hadisi bi kulli ma sami babin da ke bayani an hana ka ka karar da duk abin da ka ji ba duk abin da ka ji kake kararwa ba wajibi ne in ka ji wata maganar ko in ka ji wani hadisin ka ja bakinka kai shiru saboda rashin nagartar cancantar a isar da wannan saƙo to kun ga waɗannan su ne asalin muqaddima al-imam muslim haka zai ci gaba har ya kai babun nahaya anir riwayati anir du'afa'i wal ihtiyat fi tahammuliha babin da ke bayani dangane da an hana riwaya daga mutanen da suke masu rauni ne da kuma yin taka tsantsan wajen yada ainihin wato riwayoyi na mutane masu rauni haka dai <clears throat> karatun zai ci gaba insha Allahu ta'ala to kasantuwar mun yi wannan karatu wanda kamar yadda na bayyana imam muslim ya yi bayanai masu ɗimbin yawa na dalilin da ya sa ya rubuta littafin da salon rubuta littafin zan koma cikin ainihin littafin babban malami daga cikin ainihin malaman hadisi na wannan zamani da ke ƙasar makka mai suna sheikh muhammad ibn sheikh al'allama ali ibn adam ibn musa al mai suna qurratu ainil muhtaj fi sharhi muqaddimati sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj ina fata an gane kamar yadda na alkawaranta mana cewa wannan shine sharhi mafi inganci kuma mafi girma wanda ainihin aka yi wa sahihu muslim har zuwa yau dinnan allah maɗaukakin sarki ya saka wa malamin da alkhairi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ƙayyaba wannan rayuwa tashi mai cike da albarka imam muslim ya tattauna matsaloli masu ɗimbin yawa a cikin ainihin wato wannan ƙarshen karatu da muka yi har zuwa karatun da ya gabata wanda sakamakon nan shine za mu biyo baya mu ɗanyi abin da bahaushe yake kira waiwaye adon tafiya matsalar farko da al'imam muslim ya tattauna a kai ita ce dangane da wasu maganganu waɗanda ya yi waɗanda waɗannan maganganu a cikinsu sai aka fa'idanci abubuwan da malam ya kira da cewa masailu ta ta'allaku bi kalamin musannif rahimahullahu ta'ala al-madhkur ga wasu matsaloli da suka shafi wasu maganganu da imam muslim ya waɗanda suka gabata al-mas'alatul ula mas'alar farko أن كلامه رحمه الله تعالى يفيد أن wa الأخبار ونقال الآثار على أربعة أقسام masu ruwaito hadisi daga maganganun da imamu muslim ya gabatar a baya muna fahimtar sun kasu kashi hudu kenan al'awwal kashin farko as-siqatul mutqinin as-siqatul mutqinun alladhina yanduru ghalatuhum amintattun mutane waɗanda suke ƙwararru ne a cikin ilimin hadisi waɗanda kaɗan ne za ka iya samun kuskure daga gare su fala yujadu fi riwayatihim ikhtilafun shadidu ba a samun saɓani mai tsanani a cikin riwayoyinsu wala takhlitun fa'ishun. kuma ba a samun cuɗani wanda ya ɓarnata ko kuma ya munana fa to kaga irin waɗannan mutane in ba ku manta ba su ne muka yi ta buga misali irin su imamu malik irin su shu'uba irin waɗannan mutane humul ladina atamada alaihi da su ne imamu muslim ya dogara wajen gina wannan littafi nashi mai girma wa bana kitabahu a kansu ya gina wannan littafi ala riwayatihim akan riwayoyinsu da irinsu imam muslim ya dogara akan riwayoyinsu kuma ya gina wannan littafin nashi fa ja'alaha usulan sai imam muslim ya sanya riwayoyin malamai irinsu waɗannan irinsu sufyan ibnu uyayna irin su maliku dan anas al-asba'i irin su shu'uba ibn al-hajjaj da makamantan waɗannan to ire-iren su ne imamu muslim ya dogara da riwayoyinsu kuma ya gina ainihin wato littafin shi wa ja'ala riwayati man ba'dahum tabi'atul laha sai ya sanya ainihin riwayoyin waɗanda suka biyo bayan su a wajen ƙarfin hadda da nagarta iya karatu sai ya zama riwayoyinsu na biye da waɗannan asani nau'i na biyu na masu riwaya waɗanda imamu muslim ya ambata a baya ahlus sidqi was sitr mutanen kirki waɗanda nagartattun mutane ne kuma suna cikin rufin asiri ba a kama su ba a tuhumce su da wata ƙarya ko wani mugun abu ba wa haula'i humul ladina yadhkuru ahadithahum ala sabilil mutaba'a to kaga irin waɗannan imam muslim yakan ambaci hadisan su amma su kuma hadisan su ba da su ya dogara ba A'a, in ya kwararo hadisan irin waɗancan su imamu malik da shu'uba da makamantansu to sai kuma ainihin ya rinka mara baya da hadisan ire-iren waɗannan waɗanda su ne nau'i na biyu don haka asali madogara imamu muslim su ne ire-iren waɗancan na farko waɗannan nau'i na biyu yana kawo ne don ya ƙara wa abin armashi da ƙarfi wanda ko da babu su to waɗancan na farko sun wadatar na fata an gane wa li riwayati sun fil awwal sannan in ya ruwaito hadisai daga nau'i na farko sai ya rinka kawo waɗannan don su ƙara zama shaida ga waɗannan riwayoyin na farko ina fata an gane asalis mutane nau'i na uku da al'imamu muslim ya kawo a cikin wannan karatu wanda muka yi a baya bi المتهمون بوضع الأحاديث فهؤلاء لا يتشاغل بروايتهم أصلا ولا bi riwayatihim Asla. yace sai kuma nau'i na uku su ne waɗanda aka tuhumce su da yi wa annabi ƙarya a cikin hadisai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam waɗannan irin mutane ba a ɓata lokaci wajen riwayoyinsu asali ma'ana imam muslim ya ce waɗannan ba zai ɓata lokaci ba ba abun ma a waiwayi riwayoyinsu ba ne domin mutumin da ke wa annabi ƙarya wani alheri ke tattare da ka ci gaba da ruwaito maganganu da gare shi waɗanda yake danganta ga annabi babu don haka imam muslim ba ruwan shi da waɗannan haka malaman hadisi الرابع نوع نهدو من غلب على حديثه المنكر والغلط sai kuma nau'i na hudu waɗanda su kuma galibin hadisansu za ka samu ainihin akwai kuskure akwai kuma nakara akwai abubuwa waɗanda suke malamai ba sa yadda da su wa haƙula hukumuhum hukumus sun fi salis waɗannan da su da na uku duk hukuncinsu ɗaya ba a ɓata lokaci da su balle ainihin a karɓi hadisi a wurinsu malam muhammad ali adam allah ya saka mishi da alkhairi ya ce وهذا المذهب الذي سلكه المصنف رحمه الله تعالى في ترك الرواية عن القسمين الأخيرين هو المذهب الصحيح الذي عليه أكثر المحدثين wannan ra'ayin da imam muslim ya tafi akai akan shine mafi yawancin malaman hadisi suke cewa ana karban hadisi ne kadai daga mutanen da suke nagartattu ɗari bisa ɗari sai waɗanda ke ƙasa da su amma duk waɗanda suka zama makaryata ne ko abeban tuhuma ne ko duk sanda suka ruwaito hadisi hadisin su na saba mutanen kirki wannan malaman hadisi gaba ɗaya ba sa ainihin kula su na fata an gane a nan ne sai malam ya ishara zuwa ga wasu waƙoƙi wanda ainihin ya rera a cikin wata manzuma tashi mai suna shafiyatul gulal yake cewa ma'alaman na annar ruwatan kasamu arba'atan faminhumul muttahamu wa minhum من وهمه قد غلب لغفلة وسوء حفظ قد وثالث الأقسام أهل الصدق والحفظ والوهم قليل الطرق وذا بأهله جرى احتجاج بلا خلاف إذ لنا احتياج ورابع الأقسام أهل الصدق مع حفظ ووهمهم بكثرة يقع lakinnahu laysa alaihim yaghlibu فاختلفوا فيهم فبعض يذهب للأخذ عنهم كنجل مهدي وابن المبارك إمام النقدي كذاك سفيان وكيع مالا جل المحدثين أيضا قالا كمسلم ففي الصحيح قد كفى توضيح أقسام الرواة وشفى نفات أنقاني wannan malami kamar da na sha gaya muku ni malami na ne nayi karatu a hannun shi kuma wannan littafin nashi na waƙe da ya akan ilimin hadisi da illoli ya karantar da mu shi zuwa bare da muka je aikin hajji yayi wa littafin sharhi alhamdulillah ina daga cikin waɗanda ya raba wa sharhin hannu da hannu Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi waɗannan maganganun da na karanto na fassara muku da Hausa su ne ainihin ya mayar da su a cikin waƙe a cikin wannan littafi nashi mai suna shafiyatul gulal wato mai kosarwa game da ainihin kishi kun ji mas'ala ta farko kenan yanzu ka fahimci cewa a cikin wannan karatu da muka yi al'imam muslim ya kasafta mutane nau'i hudu nau'in farko masu hadda ɗari bisa ɗari nau'i waɗanda ba a cewa fa ba sa kuskure don babu mutumin da ba a cewa ba ya kuskure sai annabawa sallallahu alaihi wa ko kun fahimta wato suna yin kuskure amma kuskuren su kaɗan ne kuma kuskuren su baya zama dalilin da za a tura maganganunsu. nau'i na biyu su ne waɗanda ke ƙasa da su nau'i na uku da na hudu su ne waɗanda lalatattu ne saboda ƙarya ko halayen banza to ba a karbe a gare su jama'a kun fahimci wannan da kyau mas'ala farko kenan al-mas'alatu thaniya fil bahthi al-muta'allaq bil munkar mas'ala dangane da hadisi munkari da imam muslim ya bayyana menene hadisi munkari hadisi munkari ina son takaita mana jimillar abin da malam ya tattaro don malam ya tattaro maganganun malamai masu ɗimbin yawa hadisi munkari shine hadisin da aka samu mutumin banza mai halin banza kenan kamar maƙaryaci ko wanda yake fasikci kamar mazinaci ko mashayin giya ya ruwaito hadisin kuma ya zama shi kaɗai ya ruwaito hadisin to malamai sai su cewa hadisin shi munkari ba za su karɓa ba kun ji hanya ta farko da ake samun munkarin hadisi shine mutumin banza amma ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi kuma ba a sake samun wani ya ruwaito irin wannan hadisin ba hanya ta biyu da ake samun hadisi munkari shine mutumin kirki wanda za ka iya cewa ba a tuhuma shi da ƙarya ko wani fasikanci ko wani zalunci ko ta alfasha sai dai kuma yana da mantuwa ko yana da rashin hadda ko dai wata illa ta ɗabi'a wadda ta sa baya iya rike karatu yadda ya kamata sai ya ruwaito hadisi kuma shi kaɗai ya ruwaito wannan hadisin to shi ma malamai ba sa karɓar hadisin shi kuma suka tashi sukan wa hadisin shi munkari hanya ta uku ita ce a samu mutumin kirki mai cikakkiyar hadda kamar imamu malik ya ruwaito hadisi sai kuma a samu wani ɗayan irin waɗancan da muka gabatar ko dai mutumin banza sai ya ruwaito sai saba wa mutumin kirki to sai a ce riwayar mutumin banzar nan ta zama munkar kun fahimta riwayar mutumin kirkin kuma ta zama sahihiya ita kuma ta zama ma'aruf idan kuwa aka samu mutumin kirki ya ruwaito hadisi kuma mahaddaci kamar imam malik ko shu'ba ko sufyan ibn uyayna ko sufyan sauri ko abdullahi dan mubarak sai aka samu wani mutumin kirki ya ruwaito amma ya saba wa wannan da ya fi shi kirki ko ya saba wa tarin waɗanda suka fi shi kirki to sai a kira riwaya shi shaf ita kuma ɗayar da aka karɓa kamar ta imam malik sai a kira ta mahafuziya to in ka fahimci wannan abu ɗaya ya rage ne reshen wancan idan aka samu mutumin kirki kamar imam malik ya ruwaito hadisi shi mai hadda cikakkiya sai kuma aka samu wani mutumin kirkin ya ruwaito irin wannan hadisin amma ba shi da hadda kamar wa kamar abu hanifa kamar wa kamar imamu hafs mai kira'a mai riwayar hafs a wajen riwayar hadisi ba a karban hadisi daga hafs amma a kira'a ce ke limami anan amma a wajen hadisi malamai ba sa karbi to idan da za a samu imamu malik wanda yake da hadda da hali na gari ya ruwaito hadisi sai aka samu al'imamu abu hanifa wanda yake mutumin kirki amma ba shi da hadda a hadisi abu hanifa ko kuma aka samu mutum irin hafs mutumin kirki amma ba shi da hadda a hadisi sai ya ruwaito irin hadisin da maliku ya ruwaito amma sai ya saba wa imamu malik to shi ma riwayar shi sai a ƙi karɓanta sai a ce ta zama shazza na fatan kun gane idan kun gane wannan kenan tsayawa domin tantance hadisi munkari da hadisi shaz yana buƙatar sai ka natsu da kyau kwarai da gaske don ba haka ba sai abin ya rikice maka amma dai muna magana ne dangane da hadisi munkari to babbar ka'idar da muke so ka fahimta ka kwana akan ta ka tashi akan ta har sadda Allah zai mai da kai malami da zaka je kana binciken zantutukan malamai ita ce dukkanin hadisin da mutumin banza ya ruwaito shi shi kadai wannan hadisi ba a karɓar shi matsayin shi kuma munkari dukkanin hadisin da mutumin banza ya ruwaito ya kuma saba wa mutumin kirki wannan hadisin sunan shi munkari shi ma ba a karbi kenan ka rike wannan ya ishe ka misali har zuwa lokacin da Allah zai taimake ka ka je kana bincike kana tattauna irin faɗaɗawa da ainihin malaman hadisi suka yi sannan sai ka sani hadisi munkari na ɗaya daga cikin nau'ukan hadisai guda goma masu rauni waɗanda malamai ba sa karbi ko kun fahimta jama'a kuma munkaran hadisai suna nan ainihin da yawa suna yawo a cikin mutane misali riwayar abu ja'far ar-razi wadda yake cewa daga anas anas ya ce har annabi ya rasu sallallahu alaihi wa alihi sallam bai gushe ba yana yin alkunuti a sallar asuba kaga wannan hadisin abu ja'far ibn razi shi ya ruwaito shi abu ja'far ibn razi mutum ne da'ifi kuma ya ruwaito wannan hadisi ya saba wa mutanen kirki da suka ruwaito daga anas cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi alkunuti ne wata guda a lokacin da ainihin aka kashe mushi wasu alarammomi mahaddata alkur'ani bayan nan ya bar ainihin yin alkunuti din to kaga wannan ita ce asalin riwayar anas to cewar annabi ya yi ainihin alkunuti a sallar asuba har ya rasu wannan kuma bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kadan a cikin waccan riwaya ta anas ba a kayyade da sallah asuba ba an ce salloli biyar asuba a zahar la'asar magariba da isha kuma yana yi ne a bayyane jama'a suna cewa amin a ƙarƙashin wannan kaga wannan riwaya riwaya ce munkara ina fata an gane to wannan dai misali ne na yi mana domin mu fahimta daga cikin abubuwan da suka shafi abubuwan da mutane ke mu'amala da su a kullum Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na fata an gane to sa'an nan mas'ala ta uku kuma fil bahth fi hukmi ziyadati thiqa dangane da bincike akan mas'alar idan amintaccen mutum ya ruwaito hadisi sai kuma ka samu wani amintacce shi ma sai ya ruwaito irin wannan hadisi kaga su biyu kenan to amma a cikin wannan riwayar amintacce sai aka samu ƙarin lafazi misali at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibati salawatu kaga wannan ita ce riwayar imamu maliku a cikin muwaffa daga al-imamu yahya ibn yahya al-laifi al-andalusi wanda ya ruwaito muwaffaf da ita ce muke amfani da ita a wannan nahiyar ta wadda ita ce ibnu abdulbar ya sharhi wadda ita ce wadda al-imamu suyuti ya sharhi wadda ita ce wadda al'imamu imam Zarqani da mafi yawancin malaman da suka yi sharhin muwatta ita suka yi wa sharhi to kaji at-tahiyatu lillah tulilla zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah Baihaqi sai ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar wani almajirin imamu Malik mutumin kirki ba wannan ya hayar ba a tashi riwayar ta bai haƙi sai aka samu attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu lillah as-salawatu lillah me aka samu ƙari yawan lillahi wajen as-salawatu a asalin riwaya da aka sani tana nan cikin muwafa ita ce at-tayyibatu salawatu amma a cikin wannan riwaya ta bai haƙi sai aka samu at-tayyibatu lillah as-salawatu to ina hukuncin wannan ƙarin wanda daga imamu malik aka samu amma kuma nan ga wannan ya ce imam malik ya faɗi at-tayyibatu salawatu lillah nan kuma imam malik ya ce at-tayyibatu lillah as-salawatu lillah ina hukuncin irin wannan ƙari malamai sai suka ce wannan ƙarin za a duba dukkansu mutanen kirki ne a salatan da wanda ya waito asalin ruwaya da wanda ya ta biyu amsa e misali sannan ruwayoyin suna karo da juna ne ko suna ƙara sharhin juna idan suna ƙara sharhin juna ne sai malamai suke cewa ana karɓe kai tsaye sai a karɓa mutumin kirki ne ya riwaya sai wani mutumin kirki ya sake yo irin wannan riwaya sai ya zama a cikin wannan mutumin kirki na biyu riwaya shi an samu ƙari kuma ƙarin nan ba karo ike ba to sai a karba kamar ainihin misalin da na yi muku a baya hadisin ainihin tahiya da nuna yatsa da kuma tahiya da nuna yatsa da kaɗawa wannan ɗalibi ya ruwaito daga malamin shi cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yushiru bi isba'ihi waɗannan kuma suka ruwaito cewa malamin dai ya karantar da su cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yushiru bi isba'ihi wa yuharrikuha hadisin duk da ga mutum ɗaya ne amma wannan ɗalibi ya ce mala ya ce annabi yana nuna yatsan shi a tahiya wannan kuma ya ce annabi yana nunawa kuma yana kaɗawa to kaga kuma yana kadawa ba a samu a waccan riwaya ba shin kada yatsa yana kora nunawa Ba ya kora nunawa dan sai an nuna din sai an miƙe din sannan ake kadawa a ƙarƙashin haka kaga riwaya ta biyu da ta ce yana kuma kadawa ba tana ainihin wato kore riwaya farko ba ce kuma ba ta daga mutumin arziki ce zai ga ɗauki wannan shine misali duk da aka samu fiƙa fiƙa kalma ce da take nufin mutumin kirki a halaye sannan kuma mai habba ingantacciya to duk sanda aka samu fiƙa ya ruwaito hadisi wani fiƙa ya ruwaito irin wannan hadisin amma ya zo da ƙarin lafazi to sai a karba idan kuwa fiƙa ya ruwaito hadisi aka samu wani fiƙa shi ma ya ruwaito wannan hadisin amma ya zo da ƙarin lafazi ko sauyin riwaya wadda take karo da na farko sai malamai suka ce idan akwai hanyar da za a bi a haɗa waɗannan riwayoyi a aiki da su babu laifi idan kuma babu to a nan sai a gwada ƙarfi wajen nagarta misali imamu malik ya ruwaito hadisi sai aka samu abdullahi ibn mubarak ma ya ruwaito wannan hadisi abdullahi bin mubarak sai zo da lafazin da yake karo da na imamu malik kuma aka rasa yadda za a haɗa su a fitar da ma'anarsu gaba ɗaya to sai a aje lafazin da abdullahi dan mubarak ya kawo sai a ce ya zama shaf sai a karɓi lafazin da imamu malik ya kawo sai a ce ya zama mahfuz saboda imamu malik ya fi abdullahi dan mubarak ƙarfin hadda ko kun fahimta jama'a wannan ita ce hanyar da ake mu'amalantar ziyada a cikin fiqa ziyada a cikin hadisi ko a cikin lafazi ko a riwaya ko makamantan haka malamai daga cikin malaman hadisi ba sa kore duk wani ƙari da ya zo kawai su ce ba za su karɓa ba a nan ina ishara ne zuwa ga wasu da yawa daga cikin almajiran malam muqbil alwadi a wannan ainihin zamani wani babban malamin hadisi ne ya rasu mutumin ƙasar yaman ne ya yi karatu jami'ar islamiyya da ke madina kuma malam nasiru dinar albani na daga cikin malaman shi to amma a nan sai suka samu saɓanin fahimta shi yana ganin cewa ziyadat waɗanda ainihin suke zuwa a cikin riwayoyin hadisai waɗanda malamai na da suka yi inkarinsu to kawai a yanzu ma a ci gaba da inkarin waɗannan ba tare da an yi wani bincike na ɓata lokacin gano yaya za a ɗauke su ba amr abdulmun'im salim wani matashin malamin hadisi a ƙasar masar shi ma ya ɗauki wannan ra'ayin sakamakon haka wannan ra'ayin ba daidai ba ne jama'a hanyar da malaman hadisi suke bi ita ce tun daga na da har na yanzu ita ce idan ana tare da hadisi sahihi da kowa ya rike shi kamar wannan da na kawo na attahiyatu lillah idan wata riwaya ta zo to sai a duba riwayar ta inganta wannan ƙarin ya inganta a eh. baya sabawa e eh. to ko da wani malami a da ya tabbatar da cewa bata inganta ba idan mu yanzu mun bincika ta zo mana ta hanyar da muka tabbatar da ingancinta sai mu karba don ta iya yiwa shi ta zo mai ne yana da hujjar da ba zai iya karbe ba ko kun fahimta jama'a wannan magana ita ce daidai ku karanta littafin nuzhatun nazar wanda yake ainihin sharhi ne da ibn hajar wa littafin nukhbatul fikar Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan wannan sai ainihin wato wata mas'ala wadda malam ya tattauna ta game da imamu muslim ibn al-hajjaj shi wannan malamin namu malam muhammad ibn ali ibn adam ibn musa al-ethiopi wani abin mamaki ba balarabe ba ne amma allah ya yi mishi baiwa da ƙwarewa da gogewa a harshen larabci larabawa ne malamai sukan zo su ɗauki karatu na nahau da sarf da balaga da adab a wuri tsarki ya tabbata ga Allah in na ce larabawa malamai ba ina nufin ɗalibai ba waɗanda suke manyan malamai ne a makka sai ka wani ya ce mishi zai zo ya koyi ilimin ainihin tasrifi a wurin shi sai ya sa mishi karfe goma na dare kullum karfe goma na dare sai gan shi babban malami ne kana jin labarin shi kana karanta littafan shi sai zo ya koyi nahau ko sarf ko balaga ko wani abu a wurin wannan malami a nan ya hasaso wata kalma da imam muslim ya amfani da ita a baya ya hasaso wannan kalmar a larabce kuskure ce a ilimin hadisi kuma kuskure ce ita ce inda imam muslim yake cewa قد شرعنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم yace haƙiƙa mun yi sharhin mazhabin malaman hadisi ko kuma mazhabin hadisi da ko malaman hadisi da gwargwadon abin da zai iya shiryar da wanda yake son ya bi hanyar waɗannan malamai ma'ana duk wanda yake son ya bi hanyar hadisi da hanyar malaman hadisi to mun yi sharhin da zai iya fuskantar da shi wa wuffiqa laha haka kuma duk wanda aka datar da shi da dakatar na ya samu wani rabo a wannan ilimi imam muslim sai ya ce wa sanazidu insha Allah ta'ala sharhan wa ibahan wa ibahan fi mawadi'a min alkitab yace in Allah madaukakin sarki ya so za mu ƙara sharhi da bayani a wasu wurare a cikin wannan littafi da gwargwadon inda munasaba ta kama in ba ku manta ba mun yi wannan karatun karatun da ya gabata sai ya ce inda zikirin akhbarul mu'allala a wurin ambatan hadisai masu illoli waɗanda aka illanta to wannan kalmar ce sai malam ali adam sai ya hasaso ta almu'allalatin nan sai ce kuskure ce ai amfani da ita a cikin ainihin wato harshen larabci da kuma ainihin a ilimin hadisi tsarki ya tabbata ga Allah sai ya ce al-mas'alatu as-saniya na fata an gane anan ya gama da waɗancan mas'aloli waɗanda muka gama tattauna su sai ya fara tattauna ainihin wato wasu matsaloli dangane da wannan gabar da ya tattauna matsala ta farko wadda ita wannan matsala ta farko ita ce dangane da wannan maganar da imam muslim ya ce zai kara bayani insha Allah ta'ala idan an je ire-iren waɗannan wurare na fata an gane ma'ana duk inda aka je wani wuri wanda akwai wani hadisi wanda yake da wata matsala ko wani malami ya taba cewa akwai matsala a hadisin amma muslim bai yarda da matsalar ba yace to zai ƙara bayani to wannan ita ce mas'alar farko to mas'ala ta biyu sai yace fi qawlihi al-mu'allala اعلم أن أن المصنف رحمه الله تعالى استعمل لفظ المعللة yace ka sani ya kai mai karatu imamu muslim ya yi amfani da wata kalma da ya kira ta al-mu'allala bilamaini yace da lanjaye guda biyu ko wa huwa isti'malun ghayr jayyid yace amfani da wannan kalma ba daidai bane li'annahu ismu maf'ulun min allalahu saboda suna ne na maf'ulin allalahu yu'alliluhu ta'lilan fa huwa mu'allim haka ya kamata allama yu'alliluhu allamahu yu'alliluhu ta'lilan fa huwa mu'allim haka ya kamata ina fata an gani nan ni ne nake buga muku misali don ku fahimci yadda abin bi ma'ana alhaqu bi shay wa shaghalahu bihi wa laysa hadha al musta'malan fi kalamihi yace larabawa sam ba sa amfani da wannan irin ainihin fi'ilin da wannan irin ginin da imam muslim yayi allamahu yu'alliluhu sannan sai kuma a zo a ce mu'allam yace babu wannan ina fata an gani bal ibaratul muhaddisina fil fi'l wato malaman hadisi larabawa abinda suke amfani da shi akan wannan fi'ilin an yaqulu a'allahu a'allahu fulanun bi kaza wane ya illantar da shi da kaza ina fata an gani. wannan kalmar tana daga cikin kalmomin da an samu malaman hadisi kamar imam muslim din sun yi amfani da ita amma kuskure ce hatta a cikin ilimin hadisi amma akwai wata magana wadda wannan magana ita ce wallahu alam a lokacin da su imam muslim suke rubuta waɗannan littafan wasu kalmomi na ilimin mustalawul hadisi ba a gama tantance su ba kamar yadda ina son kusan har yau akwai wasu kalmomi da wasu ƙa'idoji na ilimin hadisi malamai a cikin littattafansu ba su gama tantance su ba suna nan kara zube idan ka zo koyan littafin ilimin mustalahil hadis shine malami zai tsaya kawai ya fayyace maka kenan wannan magana kuma tana nuna akwai haɗarin ka ɗauki littafin ilimin mustalahil hadis ba tare da jagorancin malami ba ka karanta domin akwai kalmomin da malaman suna amfani da su ba su tsaya sun tantance su ba sai malami ne mai karantar da kai littafin ya zo zai fayyace maka su kaga idan babu jagorancin malami abin ba zai fayyatu ba sakamakon wannan wannan kalmar tana daga ciki na fata an gane to anan sai malamai suka ce me yiwa wannan kalma ta al-mu'allala da imam muslim ya amfani da ita ko wadda za ka zo ka ji bukari da wasu manyan malamai suna amfani da ita al-hadithul ma'lul shi ma malamai sun gano cewa ba daidai ba ne amfani da shi zai malamin suka ce me yiwuwa waɗannan malaman sun yi amfani da kalmomin ne tun da kafin a zo a gama tantance waɗannan al'amura na kalmar illa ɗin almu'allal da makamantansu wallahu ta'ala alam amma dai abin da malam ya ci gaba da cewa sai ce wa a aiban. fi ibaratil bukhari wa tirmidhi wa darqutni wa ghairihim ya ce har wayo a cikin wasu maganganu da aka samu daga al'imamin bukhari da tirmidhi da al'imamin bara kutsuni da waɗansu malaman su ma an samu in suka zo faɗin wannan irin kalmar ga hadisin da yake da illa التعبير بالمعلول سكنتي الحديث المعلول سيتي وأنكره ابن الصلاح إمام ابن الصلاح ينكر أمفاني دون كلمة والنووي ده نووي wa harshe harshi nawawi yace innahu lahan wannan tuntuban harshe ne wa ankarahu aidan al-iraqi hakanan al-imam al-iraqi yayi inkarin wannan wal hariri da al-imam al-hariri fi durratil ghawwas a cikin wani littafi nashi mai suna durratul ghawwas wannan littafin al-imam al-hariri ya rubuta shi littafi ne juz'i guda yana kawo tuntuɓan harshe da ya rinka faruwa ga wasu manyan malamai a cikin harshen larabci dama shi hariri malami ne na ahli suna. yi karatu mai zurfi a cikin ilimin nahau da sarf da ilimin balaga da adam. sai ya zo yana tantance wasu kurakurai da kan faru da ainihin wasu waɗanda suke malamai ne musamman malaman hadisi a cikin harshen larabci na fata an gani to wannan haka imamu ibn malik shi ma ya karatu mai zurfi a cikin ilimin nahau da sarf ba don kuma ba don kare sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa waɗannan littattafai da ainihin mulhatul i'rab ta al-imam al-hariri da durratul ghawas da maqamatul hariri da alfiya ta imam malik da alkafiyatu shatiya ta al-imam malik wadda ita ce uwar alfiya alfiya baiti dubu ɗaya ce alkafiyatu shafiya baiti dubu uku ce da ɗari biyar da ya rubuta ta ɗalibai suka ce algafata malam ta yi yawa ya kamata a yi mana sharhi tana da wahala a yi mana sharhi shine da ya tashi ya sharhinta kuma mujalladi biyar ya ga ce abu ya ƙara rikicewa an yi ɗaya ta rikita mu kuma an mai da ita biyar sai ce to ba a yi suka ce da zai taƙaita asalin waƙen ne shine mai da ita alfiya ta zama baiti dubu ɗaya to duk wannan juhudin da waɗannan malamai da ƙwazo da suka yi jama'a dangane da ilimin nahau da sarf da balaga da adab da sauran fannoni na larabci fa sun yi ne kaɗai don mai domin kare alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi saboda alkur'ani shine littafi mafi girma da ɗaukaka kuma shine littafi mafi nagarta a wajen larabci sannan a cikin mutane baki ɗaya babu wani wanda ya ɗari annabi wajen iya larabci da gogewa da larabci don haka don karkaje kana karanta ko hukunta maganganun annabi da larabci waɗanda ya da kuskure sai malaman nan suka tsaya suka yi wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi abin da da malam yake cewa wannan ainihin wato amfani da kalma al-mu'allala da muslim yayi to lahani ne kuskure ne sai ce li'anna isma maf'ul a'alla ar-ruba'i la ya'ti ala maf'ul wato maf'ul ma'lul kenan lakin tu'aqqiba hadha al-qawl bi annahu thabata fi al-lugha umma al-insan thalathiyan thalathiyan بمعنى مرض قال في المصباح المنير أم الإنسان بالبناء للمفعول مرض ومنهم من يبنيه للفاعل من باب ضرب فيكون المتعدي من باب قتل فهو عليل وعله الله فهو معلول قيل من النوادر التي جاءت على غير قياس وليس كذلك فإنه من تداخل اللغتين والأصل أعله الله فعل فعل فهو معلول أو من أنه فيكون على القياس وجاء معل على القياس لكنه قليل الاستعمال انتهى باختصاره wannan ya tsaya warware kalmar ne an tattauna wasu suka ce ma'alul din ba daidai ba ne so gama bayani sai wasu suka ce a'a daidai ne su ma suka kawo nasu dalilan ƙarshe ne malam ya tabbatar da cewa amfani da kalmar ma'alul ba daidai ba haka amfani da kalmar mu'allam ba daidai ba to menene daidai abin da yake daidai shine al-mu'al al-mu'al hadisin da aka illanta na fata an gani. ko kun fahimta yawa ba da lanjaye guda biyu ba da lanjaye guda ɗaya ina fata an gani. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to nan sai mai ake nufi dangane da illa a cikin ainihin hadisi a taƙaice dai illa a abin da take nufi ita ce nakasa illa ita ce nakasa da larabci kawai amma a wurin malaman hadisi idan suka ce illa suna nufi ibaratun an asbabin khafiya fara'at alal hadisi lazi zahiruhu salama listijma'ihi shurutus siha zahiran fa asarat fi sihhati hadisin da a zahiri in ka ganshi zaka ganshi da me zaka ganshi da inganci saboda a zahiri ya cika sharuɗan duk da ake nema ku an fahimta amma a hakika ne ƙwararrun malamai masana lafiya da rashin lafiyar hadisi su in suka dube shi sai su ce wannan hadisin mai illa ne to wannan ita ke nufi illa ma'anar illa kenan kamar cutar kanjamau ce a wannan zamani za ka ga mutum sintime ne jikin shi bulbul kuma su'un amma sai ka ji an ce yana da cutar kanjamau an fahimci wannan da kyau ma ka ga mutumin da za a same shi duk jikin shi ya yi dabbara-dabbara da ciwo da kuraje ko karaya ko makamantan haka kaga wannan ba sai lallai likitoci ba za su kowa zai gane mara lafiya ne don haka illa a cikin hadisi ita ce matsalar da za ta sa a ƙi karɓan hadisi ku kiyaye wadda a zahiri ba ta bayyana ba domin a zahiri hadisin ya cika sharuɗa na inganci gaba ɗaya amma kuma sai a samu wani ƙwararren malami ya gano ainihin illa ɗin ilimi dangane da gano illa a cikin hadisi kamar yadda wasu ke cewa baiwa ce wasu kuma ke cewa baiwa ce kuma karatu ce wannan magana ita ce daidai baiwa ce kuma karatu ce don haka 'yan kaɗan ne daga cikin malamai Allah ya musu ainihin baiwa a wannan fage na gano illa a cikin ainihin hadisi amma waɗannan 'yan kaɗan jama'a muna magana daga cikin na ne amma daga cikin ƙudama'u akwai su da yawa kamar yadda Allah yake cewa sullatun minal awwalin wa qalilun min al-akhirin akwai su da yawa cikin malaman da amma waɗanda suka zo da baya akwai karancin su in ka ɗauki manya-manyan malamai daga cikin waɗanda suka gabata irin su kansu su imam bukhari irin su imam muslim din da irin su al abu zur'a da irin su al abu hatim da ɗan shi abdurrahman ibnu abi hatim da makamantan waɗannan allah musu baiwa dangane da sanin illa haka mun ka ɗauko manyan malamai irin su Ahmad ibn Hanbal ka ɗauko manyan malamai irin su al-Imam nasai ka ɗauko manyan malamai irin su al-Imam Ali ibn Abdullah ibn Madini manyan malamai irin su Abubakar ibn Abi Shayba tare da ɗan uwan shi Usman ibn Abi Shayba waɗannan suna nan da yawa muka ce za mu lissafa su daga cikin waɗanda suka gabata amma daga waɗanda suka biyo baya waɗanda suka shahara dangane da gado illoli a cikin hadisi yan kaɗan ne kamar su al'imamu dara kutuni a inda al'imamu dara kutuni ya rubuta littafin da har yau ba a taɓa samun littafin da ya kai girman shi wajen bayanin ilimin illa da kuma buga misalai akan hadisai masu illa ba ya sanya wa littafin al'ilamul kabir wannan littafi mujalladi goma sha bakwai na fata an gani to kaga kamar wannan ainihin malami al'imamu dara kutuni wanda imamu dara kutuni yana daga cikin mutaakhiri an fahimta jama'a imamu dara ne Allah ya mishi baiwa game da sanin illoli a hadisi har ya kai sai da ya bude hadisan bukhari da muslim yana ganin akwai waɗansu hadisai waɗanda a zahirinsu inganci ne amma a haƙiƙa ne illoli ce da su wanda yake malaman zamanin shi zai kasa bashi ansa saboda ya karantu karatun da yake ya wuce su har sai daga bayan bayan shi da kusan shekaru ɗari uku aka zo aka samu babban malami alhafiz ibn hajar al-asqalani ya biya ba da waɗannan amsoshi gaba ɗaya dangane da waɗannan hadisai da al'imamu dara kutuni yake zargin su da illa waɗanda suka zo musamman cikin bukhari da muslim in ka karanta muqaddimar fatul bari da za ga waɗannan insha Allah idan kun gane wannan sai mu tafi amsa ko tambaya ta gaba da neman amsar ta waɗanne irin ilmomi ne tun da mun ji bayan baiwa ta basira ita kuma baiwa ta basira na daga cikin dalilan da Allah madaukakin sarki ke yi wa dan adam akwai bin Allah saboda Allah ya ce wattaqullah wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki sai ya kare ku da ilimi to biyayyar Allah na daga cikin hanyoyin da ke taimaka maka Allah ya maka baiwa ta baiwa ta fahimtar ilimi abu na farko kenan abu na biyu nisanta da kaucewa saban Allah shine yake cewa shakautu ila waki waqi'a a fahmi fa arshadani ila tarkin al-ma'asi wa qala inna ilma nurun wa nuru lahi la yuhda li'asi ce na kai kuka ga Imam Shafi Allah ya kashi baiwa dangane ba kaifin basira da kaifin habba sarki ya tabbata ga Allah Imam shafi ya kura Madina da daddare zai koyi karatun muwatta a wurin Imam Malik da ya isa sai ɗalibai suka marhabance shi suka ba shi masauki daga ina kake yace daga iraq yake ya zo da kai ya zo wurin imam malik ne domin neman karatu amma ba ya biyo ta makka wurin babban malamin makka shine al-imam abdullahi ibn zubair al-humaidi ya ba su takarda ba ta ya zo da ita don imam malik ya amince ya san cewa mutumin kirki ne shi ya koya mai karatu ɗalibai suka ce to kasan san imam malik yadda yake karantawa ya ce a'a imam malik ba zai rike littafi ba kai ne ba ka rike littafi kana jan littafi kana karantawa maliku ne maka fassara da bayani sai ce ai shigo da littafin kuma bai san da bai samu ba ka ce mishi ga littafi muwatta ka je ka kwafe ta ran da ka gama kwafe ta ka dawo mana da ita sai ainihin ka je wurin imam malik ka ainihin koyi karatun muwatta kana kallo kana karanta ne maka fassara Imam Shafi ya ce madalla ya karɓi muwaffa ya fara nazarinta a wannan daren kafin asbahu ya karance muwaffa kuma ya haddace ta kan saboda kaifin hadda da kuma dawa ta Allah ya mishi sarki ya tabbata ga Allah ya isa gaban imam malik ya miƙa imam malik takarda alaba ta malam na zo wurin wani malami ne abokinka a maka abdullahi bin zubar abu al-humaydi ya ba ni takabba gata ya duba ya ga ga wani yaro nan mu ne ya fi zai koyi karatu a wurinka mun amince da shi a koya mishi karatu yaro ne mai tarbiya muhammad ibn idris shafi na mali ya ce to ina barka sai ce na zo da daddare jiya na samu ɗalibai sun ara min in amma na karance ta na haddace ya kai yaro littafin da na shekara arba'in ina rubutawa kai ka ce ka haddace a dare ɗaya ita na haddace shi yace ce sakara alayya karanta mini inji min shafi yace faqra'atu alayhi sai na karanta mishi muwatta baka fastahsana alqira'a yace madalla abin yi kyau ashe ka haddace kun ji imamin shafi'i kenan yana da bawa ta nan imamin shafi ya kasance in ya zo gaban masu siyan littattafai yana zai siya littafi in ya ɗau littafin yana nazari haka irin ɗan duba da ake tasaffur duk abin da idan su ya gani ya karanta to zuciyar shi ta haddace haka ce haku da masu littafi suka mai doka saboda ko ya ko ya sa gaban ka kana ganin yana ɗan nazari ne irin na ɗalibai zai duba nagarta yaya yaya kafin ka ankara ya haddace abin da ke cikin ko aje maka littafin za ka kaga su a sa hannu a baku to kawo kuɗi tukuna sannan ka fara wannan mutumin mai kaifin basira ko wannan ɗalibin mai kaifin basira yau su ba su waje ɗaukar karatu malam ya ce mishi to kafin a ɗora maka karatun yau ka biya karatun jiya inji yau sai karatu ya gagara kawuwa ya kaɗa ya kaɗa karatun jiya gagara kayuwa sai ce ka koma gida ka je ka yi nazari akwai abin da kai wa Allah Allah ba azzalimi bane ba zai maka bayya haka siddan ya kwace ta ba saboda ka koma ka je yace ya koma taf yayi tunani sai ba ab a wannan ranar da zai taho karatun fa ya haddasa karatun tun daga gida amma kafin ya iso yana tafiya ga wata mace na tafiya gaban shi iska ta ɗaga hancin ta ya ga ƙaurinta da kuskure to marmazo dawo in malam wake wace ala ta malam ina ganin ma gano abin da ya faru yace to menene yace ba abin da ya faru sai ce to wannan shi ya maka hadda ta rushe yau yace to ina mafita akar makalla me zan yi yace ka koma ka tuba kai istighfari sannan ka je ka jaddada karatun zaka ga ya haddatu je koma ko shi kenan shi ne sai zo na rera wannan waka yana cewa shakautu ila wasu a su a sahari na kai kukan mummunar fahimta karatu ga bara rikuwa na kasa fahimta zuwa ga malami na waki ni ila tarkil ma'asi sai ya ce to in kana son karatu ya zauna ka daina saban Allah wa qala sai ya ce innal ilma nurun ilmi hasken Allah ne wa nurullah la yuhda li hasken Allah ba a bada shi ga mai saban Allah jama'a wannan shi ne bayani dangane da abin da nake son in gaya mana anan kana son Allah ya maka baiwa game da ilimi a jimillance ka bi Allah kana son Allah madaukakin sarki ya maka baiwa ilimin da ka fahimta ka haddace ka rike ya zauna ka nisanci sabon Allah saboda haka mu dawo magana da muke magana akan illa gano illa a cikin hadisi ta firgita da yawa daga cikin malaman hadisi shi ya sa wasu suka ce hakika ba ilimin ba sai dai wanda Allah wa baiwa kawai amma hakikanin al'amari ilimi ne kuma baiwa ce kuma baiwa ta ji yadda ake samun ta ilimi wa ake samun shi ilimi abinda ko hanyar da ake bi ake samu al-Imam al-Bukhari ya bayyana lokacin da ya shiga ƙasar Iraq suka kaɗa suka rawa su ƙure imamin bukhari ba su saurayi matashi suka gaza suka kaɗa suka raya su sami bukhari da wani kuskure ko tuntuɓar harshe suka gaza sai suka ce innahu ya fa'ata bawa albalagh yana shan maganin hadda ne ƙarya ne wannan ba karatu ba ne magani ne yana shan wani fahimi ne akwai fahimi wannan tsibirin sai imam musulun ya ji ana yi a gari sai zo gawa wa imam al-bukhari yace suna cewa kana shan maganin hadda akwai wani fahimi da kake sha ne sai ce la yace la a'rifu shay'an min zalik ba wani amfani da na sani wanda ke da alaka da haka إنما هي حمة الرجل ba النظر حمة ce kawai sannan da bimantan nazari to ka yadda ake yi har a kai ka zama ƙwararren malami thumma yawwa haushe ce ba a bori da sanyin jiki bori tashi ake a faɗi a daka da gindi a sake fa to ina za a yi wannan da sanyin jiki ba ka karatu ku kiyaye gama matuƙar kana son a kirga sunanka a cikin tarihi daga cikin malamai to za ka zama cikin wallafi na jahadi fina hadiyannahum subulana amma tarumul izza thumma tanamu laula haka suka ce kana son girma kuma ka kwana bacci yin ci wal zununi kinunu hauka fanni fanni ne kai wanda ka dauka ke kana son ka zama malami amma ka kwana bacci to idan ka kwana wannan jama'a himma ita ce matakin farko sannan abin baya kaunar sanyin jiki baya kaunar kasala wannan shi ne zai sa bayan kawo karatu ilimi ya zauna a cikin kwakwalwarka kamar yadda ka san idan ka ci abinci mai guba baya zama a jika kuma baya amfanar da jikin sai dai cutar da shi amma in ka ci abinci mara guba za ka ga kana da wasu na'urori da Allah ya maka a cikin cikinka waɗanda za su tace abincin da jikinka ke bukata sai su taskance a jikin abinda da a bukata kuma sai fita a matsayin kashi da sauran tarka-tarka haka duk sanda kai karatu ba karatun ne fahimta ba ba karatun ne ilimi ba bayan kayi karatun to abin da zai biyo bayan karatun na fahimta da ilimi shi ɗin ne ake kira fahimtar kuma shi ɗin ake kira ilimi in ba haka ba za ka ji wani yana ta karatu amma kai da jin shi ka san ya fahimci abin da yake karantawa a lokacin da wani yana ta karatu kuma kai da jin shi ka san bai fahimci abin da yake karantawa ko kun fahimta kuma saboda haka akwai bambanci tsakanin karatu da ilimi kamar yadda ko da tura yana bambanci tsakanin education da kuma knowledge wato ministry of education ma'aikatar ilimi ma'ana ma'aikatar karatu amma knowledge fa ba shi da ma'aikata don wannan sai kawo karatu ne Allah zai ibi abin da ya gaba ma cikin karatun ya baka ilimi idan kun gane wannan jama'a kenan har yanzu waɗanda suka cika waɗannan sharaɗi a wurin Allah Allah zai ba su ilimi daga cikin ilimin har su iya samun ilimi na gano illoli a cikin hadisai duk da matsalar an fahimta ka duba a daidai lokacin da za ka ji mafi yancin ɗaliban najeriya suna kuka da mathematics a daidai wannan lokacin za ga wani shi kuma ba abin da ya fi kwarewa da iyawa irin mathematics haka ne kuma haka ba amma ka je ka same shi ka ga kwana yake kallon talabijin yin yake yana yawo zuwa wurin bob ka je ka same shi kafin ya samu wannan bawa ka ga irin dagewar da saboda haka kada wani ilimi ya firgita mu har mu koma muna irin waccan magana cewa babu yadda za a a samu wannan ilimi sai dai kawai baiwa ko kuma sai in an sha wani magani malaman salat kamar yadda ka ji na saba ga imamul bukhari ba su san wani magani da ake sha na ainihin wato kaifin hadda ko kuma riƙe hadda ko wani fahari ba sam malaman salaf ba su san wannan ba duk wannan farka-farka ce ta 'yan baya hatta shawarwari da za ka gani malamai suna bayarwa cewa wanda yake shan zuma da safe kafin ya karya wannan daga baya duk suka samu kamar yadda yake a cikin lakcoci na da na fara yi waɗanda nake fatan zan ƙara samu ku akan mantuwa za ka ga mun zo kan waɗannan abubuwan amma ba hadisai bane ba kuma daga malaman salaf bane wasu ne daga baya suka yi bincike matakar kana shan zuma da safe a lahur kafin ka karuwa za ka zama kana da kaifin basura kana da kaifin habba habbar ka tana nan ba ta rawa da makamantan haka amma malaman salaf su abin da suka gano shine ka bi Allah ka nisanci sabon Allah ka ba ku da karatu shikenan to wannan ka'ida ta fi sauki ta fi sauki don ita ce ka'ida wadda take mubarata ina fata gwamnati gano ka'ida ce tabbatacciya amma zuma ta iya ya ka sha garka guda a cikin safi guda ba abin da za ta yi maka fata saboda haka jama'a ku dage da karatu ku dage da neman ilimi ku zage da bin Allah ku nisanci saba wa Allah shi kenan sai bi Allah ya ɗiban maka naka raba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka dangane da ainihin wannan ma'anar illa kenan insha Allahu ta'ala sai malam ya al-mas'alatu rabi'a في بيان أقسام العلة من حيث القبح وعدمه dangane da illa kuma ta wani bangaren jama'a illa a hadisi illa a hadisi nau'i biyu akwai illa qadiha akwai illa ghairu qadiha wannan anan zan taɓa mana bayani in Allah ya kai wuraren da Imam Muslim yake cewa in an je zai ƙara farfi da bayani ko zan ɗauki misali a nan in Allah ya so in tsawaita muku bayanai a ɗaya daga cikin waɗannan wurare ko fiye da haka insha Allah sai al-mas'alatul khamisa fi itlaq al-illa ala ghairi ma taqaddama bayanu kun dai kun gabatar da cewa me ake nufi da illa illa a cikin hadisi ita ce ita ce a samu wata matsala wadda take a sakawa a cikin hadisi hadisin da zahirin shi shine inganci saboda ya cika sharuɗa da inganci sharuɗan hadisi <clears throat> ingantacce su ne na farko a samu ainihin adalatul rawi mai riwaya ya zama adili mutumin kirki sannan ya zama sharaɗi na biyu yana da tamamin bab yana da cikakkiyar hadda sharaɗi na uku a sami ittisalus sanad tsakanin wannan ɗalibi da wancan malami nashi da shi wancan malami da wancan malami nashi ya zama a tabbatar da cewa sun sabu da juna za mu zo mu tattauna wannan matsala a cikin muqaddimar nan ta Imam Muslim insha Allah sharadi na uku na na uku kenan sharadi na hudu ya zama wannan hadisin da waɗannan nau'in mutanen suka ruwaito ba a samu ya saba wa mutanen da suke irinsu ko kuma fiye da su a wajen nagarta ba shi ne sannan sharadi na biyar ya zama ba shi da illa to ka kuma faɗi illa to illa ita ce kenan idan aka ga hadisi yana da zahirin sharuɗan nan guda hudu amma kuma sai wani malami sai ya hasashi cewa wannan hadisi amma yana da illa an fahimta jama'a a wannan lokacin sai a ce hadisin ba zai zama sahihi ba don haka duk illa irin waɗannan ba a karɓanta amma illar da ta zama ba kabiha ba ce to ana karɓanta insha Allah ta'ala sannan wani abin mamaki jama'a daga cikin malaman hadisi duk da kun ji me ake nufi da illa ko akwai malaman da hadisan da suke zahirin su ba illa ba ce zahirin su rauni ne kamar hadisi ne suna bi suna gani ga makaryaci a ciki ko wanda ake tuhuma da ƙarya ko fasiki ko mai mantuwa ko wanda yake da sakarci wajen karɓar riwaya amma madadin su ce wannan hadisi maudu'i ne ko da'ifi ne ko ninkari ne ko shafi ne sai ka sun ce hada hadisin mu'al wannan hadisi ne illa ne shin wannan daidai ne ko ba daidai ba malamai suka ce daidai ne amma a jimillanci amma an zo a tafsilance kamar gurin jarabawa eh a jimillance in an zo babu laifi za ka iya cewa eh wannan hadisin da muka kawo riwayar abu ja'far murrazi ta kuma ba hadisin anas cewa annabi baya yana yin ainihin alkunuti a sallah asuba har yara kafin mun ce maka hadisi ne nan kare to a jimillancen da ka ce hadisi ne mai illa malamai ba su iya karbe amma inda za a zo a babu ne na tantancewa to ba za ka kira shi mai illa a karba ba sai dai ka kira shi da asalin sunan shi misali yanzu mutumin da yake garin maru a jimillancen ka ce mishi ba sakwaci ya yi daidai amma haka zo tafsilin jiha jiha jiha jiha keke da keke a yadda ake yanzu mutumin garin maru sai dai ka ce mishi ba zan fare ko kun fahimta jama'a Allah faraukakin sarki ya taimaka sa'an kar ku manta da wani karatu da muka yi a ainihin wato muqaddima ta karatun littafin sunan nasa'i wanda yake ainihin da a ce na san duk waɗanda ke ko karatun sunan nasa'i su suke zuwa kan da zan tattauna wannan matsalar ba matsala gano da amma ba'abu imamu muslim anan ya ce wa ba'abu kuma a cikin karatun can da ta ba haka a muƙaddimar wannan littafin shi ma malam muhammad ali adam musa ya tattauna dangane da wannan ƙabiya ba gobe ba ne a cewa ba'abu wato ba a samo ta daga annabi ba ba haka in dai ba'abu to sai dai a ce amma ba'abu haka ba gobe ba ne a ce summa amma ba'abu wato in aka zo babin biyayya sunna jama'a to anan ana bin keke da keke ne amma an ka zo abu ne na ɗabi'ar ka ko na abu daban to wannan kuma za ka yi yadda ka so to musamman mutumin da ya zan malami ne na sunna ana jin tsoron ya yi yadda ya saboda mutane sukan sa ido abin da ya aikata su aikata jama'a kun fahimta shi yasa yana daga cikin kurakurai da yawa daga cikin malamai sai ka ji malamai ne na sunna zai fara wa'azi ko zai fara lacca ba karatun qur'ani ba sai fara ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba a farawa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai in karatun alqur'ani saboda nan ne nasu yazo a cikin alqur'ani nan ne ainihin nasu yazo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma sai in wani wuri ne na ta'awudi kuma wannan daban amma za ka fara wa'azi za ka fara wani jawabi babu laifi ka fara da bismillahir rahmanir rahim amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai in tilawa alqur'ani ce za a fara ina fata an gane saboda haka ba a cewa wa ba'adu ko kuma summa amma ba'adu ko kuma makamantan haka wato duk abin da ya zama an samo lafazin shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to wajibi ne a tsaya a kiyaye wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lafazin shi kamar yadda a zamanin yanzu sai ka ji musamman ustazai dan rawar kan larabci sai ka ji mutum ya ce jazatar rahmanu wannan bid'a ce babu jazakar rahman sai dai jazakan lafu khaira saboda ita ce ta zo a cikin hadisi da al-imamu da ahmad suka rawaito sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man asba ilaykum ma'rufa fakafuhu fa in lam taraw ma tukafunahu bihi fad'u lahu hatta taraw an qad kafa'tumu wanda ya aikata muku alheri to ku yi kokarin yi mishi alheri idan ba ku samu yadda za ku yi mishi alheri ba to ku yi mishi addu'a har a ga cewa kun yi mishi alheri ta hanyar addu'a din to waya wannan irin alherin tun da na kasa yi mishi alherin da ya mini sai annabi ya ce man qala jazakallahu khaira faqad balagha fi sama wannan riwaya sahihiyar riwaya ce in ta al-imamu ahmad da tabarani suka ruwaito wanda bi ya ce jazakallahu khaira to ya kai matuƙa a wajen yabawa ya kai matuƙa a wajen addu'a to kaga ashe annabi ya kayyade lafazin ko don haka in ka zo ya kai ka saka ce jazakar rahman sai dai ka ce sai dai ka ce jazakallahu khaira an fahimta to ko suka yi ire-iren waɗannan ainihin abubuwa da dama amma kuskure ne abin da yake taukifi ne a tsaya taukifi ma'ana abin da ya zo a yadda ya zo to a yi shi a yadda ya zo misali in ka so yanzu za ka iya cin ɗan wake da manja ko da man gyaɗa ko da man shanu saboda babu wani nasi wanda ya tsayyade za ka iya yadda ka so haka ne ma'ana wanda ya tsora ka shine Allah ya ce maka sai dai ka ci ɗan wake da manja ko da man gyaɗa don haka duk da abin da ka so ka haɗa shi ba amma motar ka ba za ka iya zuba mata man gyaɗa ko man shanu ba haka ne ko da haka ba lagurotar ba za ka iya zuba mashi injin oil ba kaga ashe a nan akwai technique akwai fa'idoji ko to haka al'amarin yake dangane da waɗannan lafuzza jama'a shi yasa duk abin da ya zo a cikin tsarin da ya zo to a haka ake neman ainihin gudanar da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a waɗannan su ne ƙarshen tattaunawa wadda ainihin ta biyo bayan wannan doguwar sharar fage da al'imama muslim Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi yayi mana a yau za mu tashi inda yake cewa kamar da muka alƙawarta باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله wa sallam. babin da ke bayani akan wajabcin karɓo riwaya daga mutanen kirki da kuma barin maƙaryata da tsoratarwa game da yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan babi akwai bayyana cewa wajibi ne in za a karɓi riwaya in ke nufi da riwaya jama'a ita kalmar riwaya a hausa ita ce bahaushe yake kira kararwa to duk abin da za ka karar da shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ka karɓe shi daga wanda malamai suke kiran shi fiqa to na ga mana wani ne ake kira fiqa fiqa ne musulmi mutumin kirki wanda ba a same shi da wani laifi ba ko ba a fahimce shi da wani laifi ba sannan in har yana aikata ƙananan zunubai waɗanda akan kira su sarrafin to shi ma baya gogewa a kai ta ɓangaren mutunci kenan da addini ta ɓangaren hadda kuma a same shi da cikakkiyar hadda to ne ake kira cikakkiyar hadda cikakkiyar hadda ita ce ka ji abu a wurin malaminka ka kiyaye shi idan da ka taɓa shi har zuwa ranar da za ka je ka gaya wa na gabanka ko ɗalibanka ko da bayan shekara ne misali imamu malik bayan shekara 60 ko saba'in hadisan da ya koyo a wurin malaman shi yana iya kawo su bai taɓa canza lafazi ko ɗaya ba amma imam malik ɗin nan yana saurayi yana zama gaban manyan malamai ne guda bakwai ga sunan na madina waɗannan manya-manyan malamai guda bakwai malaman fiqh ne ko malaman hadisi sai su kewaye su masallacin annabi sallallahu alaihi sai ya fuskanci wannan sai wannan ya bashi hadisai gwargwadon yadda ya so sai kuma imam malik sai ya juya wurin wannan shi ma sai wannan ya bashi sai ya juya wurin wannan sai wannan ya bashi ya juya wurin wannan har ya zagayo sai kuma ya dawo kan na farko da ya bashi hadisai sai ya maimaito mishi hadisan da ya bashi shi imamu malik ya yi tariyar hadisan da aka bashi ya yi wa wannan haka yi wa wannan haka shi nan sai sallame shi sai kuma gobe waɗannan Habisan haka imam malik yake zama bayan ya kai ɗan shekara tamanin da wani abu a duniya yana karanta wa ɗalibai su da ka ina fata an gane idan su suka karanto da ka yana gyara musu inda suke kuskure don haka ita muwatta da imam malik ya rubuta ba ya rubuta ta bane a matsayin ta na notebook gare shi a matsayin yana bukatar ta shi ya wuce muwatta ya fi ƙarfin muwatta ya rubuta ne don 'yan baya da ɗaliban shi amma shi hadisan suna kan shi jama'a sun fahimci wannan da kyau abu na farko kenan abu na biyu imam malik da ya rubuta muwatta ishi mace sunanta fatima sai ya zaunar da ita ya karantar da ita wannan muwatta kuma ta haddace wannan muwatta idan baban ta zo yana karantar da muwatta sai ta samu wani wuri sai ta zauna haka a cikin soro ko kuma a wani wuri wanda jini zai sha makance ta da jama'a tana zaune daga ita sai hijabinta ta haddace littafin mahaifinta walillahi darruha kai kana nan almajiri ka so daga iraq ko daga filistin ko daga masar ga muwatta a hannunka kai ka kwafi da kanka rubutun hannunka ne da wasalinka da komai kana jan baki mahaifinta ne maka fassara sai ka ga ana kwankwasa ana kwankwasa kofa haka sai ma mali ya ce saurara ka duba karatun da kyau sai ka duba sai ka ja baki sai shi ce take cin gyaran ka ita tana can alungu da hijabi kana nan kai ba ido guru guru kana kallo kai ka rubuta kuma kai tawakkal amma ka kuskuren baki ita kuma tana can budurwa ce ko aure ba a yi mata ba ta haddace in kai kuskure sai ka kwankwasa imam mali ya ce saurara kuma baya ka ja bakin da kyau al-imam ibn al shi ba bada wannan labari na yar gidan imam malik a cikin littafin shi al-madkhal ina fata an gane saboda haka kun ji abin da ake kira siqa wa zama musulmi mutumin kirki mai cikakken mutunci a wurin mutanen da yake rayuwa a tsakiyarsu ba mutumin da malaman hadisi ƙwararru suke suka shi ba game da aƙidar shi ko haddar shi ko mutuncin shi muka ce malaman hadisi ƙwararru domin ba kowa ne zai soki mai riwayar hadisi ya zama dalilin da zai sa ba za a karɓi hadisin shi ba ka kiyaye wani kamar yanzu kawai sai ka ji karuwa sai ka ji tana zagin malami tana cewa malamin ce ya cika zafi wai jarhu take so ta mishi ba da an kamar biya majruhatan ula ko kun fahimta kama ma'ana ita karuwa ce ko ɗan daudu sai ka yana zagin malami ne wa'azi wai malamin ne ya cika zagi to sai yake yi malamin ya susu ce wani irin shi don haka ku kiyaye ba kowa ne zai yi magana a kan malamin hadisi a saurare shi ba sai ƙwararre gogaggen malamin hadisi waɗanda su suka kai ga matsayin da ake kiransu ulama uljar'i wa ta'dil dan haka nace kwararre kuma gogaggen malamin hadisi wato ba ma kawai malamin hadisi ba ba wai mai karanta hadisi da su ba sai wanda ya kai martaba ta jarh wa ta'dil ku fahimci wannan jama'a idan aka samu wannan sharaɗin ya cika addini mutunci sai kuma a bawo sharaɗi na biyu shine cikakkiyar hadda to me ake nufi da cikakkiyar hadda shine iya rika karatu tun daga ran da aka gaya maka har ran da za ka idar da shi ko bayan shekara nawa ne idan ka zama makanta ta kama ka ko ka gwaranci ya shiga saboda babu haƙora ko kuma saboda harshe ya yi nauyi ba ka iya tuno karatun ko ba ka iya furta karatun daidai sai a ce ta gayyara bi akaratin amma a ƙarshen rayuwar shi ya sauya to kenan hadisan shi ba za su ci gaba da zama sahihai kamar yadda suke a farko ba ku kiyaye wannan jama'a kamar ibn lahi'a da makamantan waɗannan an fahimta jama'a to idan malam ya cika waɗannan sharuɗa to shi yake kira siƙa to sai malam muslim anan yake ce mana to irin waɗannan ne ya ba a karɓi riwaya daga wurinsu waɗanda suka cika wannan sharadi jama mun fahimta na biyu suwa ne makaryata a cikin hadisi ko a gurin malaman hadisi su ne mutanen da aka kama su da ƙarya a cikin maganganun da suke yi game da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mutanen da aka tuhumce su afwa mutanen da aka kama su da ƙarya a cikin hadisai na hirarsu da jama'a a cikin mutane sai muka kama shi ya shoka mana ƙarya mu imu to wannan mutumin maƙaryaci ne a cikin maganar mutane tabbas to wannan mutumin in aka dawo ɓangaren hadisi shi ake kira almuttaham ana tuhumar shi da ƙarya ga annabi amma ba an kama shi wa annabi ƙarya ba ne amma yawan mutane ƙarya to sai a tuhumce shi da cewa to yoya mutane ƙarya da yake rayuwa da su ina annabi da baya gani in ya zo faɗi magana ya ce daga annabi sai a ce a ba kai ne wannan maka kama ka kawo mana ƙarya nan eh to tafi ba za mu karɓi hadisin annabi wurin ka ba wannan shi ake kira al-muttaham bil kadhib al-kadhab kuwa mai ƙarya a cikin hadisin annabi ko dajjal ko wadda shi ne wanda aka kama shi ya yi ƙarya a cikin hadisin annabi ƙarara in ma kamar yadda na faɗi aka kama shi malaman hadisi so kama shi in ma shi da kanshi ya zo ce kun gama gama da na zo a makoran nan nake daga annabi eh to ƙarya nake yi to kun ji yadda al'amarin yake jama'a idan kun fahimci haka to wannan babu da imam muslim ya kulla yana ɗauke da matsaloli guda uku na yi sharhin matsaloli guda biyu suwaye siqat da wajabcin a karɓi hadisi a wurinsu suwaye ne kazzabo da kuma wajabcin a bar karɓar hadisi a wurinsu sai matsala ta uku ita ce wata haziru min da ala rasulillah tsoratarwa game da yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan sharar fage ce imam muslim zai fara maka ana tsoratar da kai ahir kar ka sake kai wa annabi ƙarya kai a hankali annabi ba ƙaramin mutum bane ahir yi wa annabi ƙarya ba kamar kowa bane kai a hankali ana tsoratar da kai to idan ka sake kai fa sai imam muslim imam sai ce babu taghlibul kadhib ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke nuna kairara al'amarin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ka yi wa annabi ƙarya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ruwan mu da kai kar mu sake ganin ka a makarantar mu kar ka sake zuwa masallacin mu mun cire ka daga limanci ba ku ba ka tafi ka ba mu guri shine amuna na abin na haka ku fahimci karatuttukan nan da imam muslim ke mana al'amura ne matakai matakai na haka wannan matakin farko shine bayani game da in za a karba hadisi dole ne a karba wurin mutanen arziki masu ingantacciya nagartacciya hadda irin waɗanda muka gabatar a baya sannan duk waɗanda suke matsaryata ne wajibi a rabu da su sannan kuma a yi taka tsantsan a rinka tsoro kuma a rinka tsoratarwa game da yi wa annabi karya saboda yi wa annabi karya tana haifar da barna a cikin addini barna iri-iri za ta haifar da bid'a za ta iya haifar da shirka za ta iya haifar da raba kan musulmi za ta iya haifar da tarwata al'amarin addinin musulunci jujuwa a tabi ƙarya zai iya haifar da haka jama'a kun fahimci wannan da kyau don haka ga watan karatu imam muslim ya ce wa ala wasfaka allah ta'ala an alwajib ala kulli ahadin arafa tamyiza bayna sahihi riwayat wa saqimha wa siqat naqilina laha min allah ya alla yarwi minha illa ma arafa sihhata makhraj ma makharijihi والستارة في ناقلوه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع الله أكبر الإمام مسلم كنا يتي وعلى كسن يا كيمي كراتو يا كيمي سوراري كيما كسن وفقك الله تعالى ألا مأوككين سركي وباتدكي أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وفقيمها lallai abin da yake wajibi ga duk wani wanda ya san hanyar tantance riwayoyin hadisai tsakanin ingantattu daga waɗanda suke masu cuta tsakanin ingantattun riwayoyi da riwayoyin da suke marasa inganci da riwayoyin da suke masu rauni wasu ƙafin na laha min haka kuma wajibi ne ga duk wanda ya san amintattun masu ɗauko riwayoyi ya iya bambance su daga waɗanda ake tuhumar su da ƙarya Allah ya ruya minha illa ma arafa sihhata makharijihi kada ya sake ya ruwaito hadisai sai daga cikin hadisan da ya san ingancin mafitarsu Allahu akbar malaman hadisi ke yanzu abin da yake cewa in dai kai ka sani wannan mai rauni ne wannan mara rauni ne daga cikin riwaya wannan mutumin banza ne wannan mutumin arziki ne to haramun ne ka ruwaito riwayar da bata inganta ba haramun ne ka ruwaito daga mutumin da ka san ba a karbi da gare shi abin da yake wajibi kenan matsalar da za mu tambaya a nan ana gafata ta malam imamu muslim wanda bai sani ba fa amsa ita ce kada ya ruwaito shi ne abin da yake daidai domin tun da kai baka da ilimin tantancewa da tace mutanen kirki daga mutanen banza tacewa da tantance ruwayoyi na gari daga ruwayoyi masu launi ne yake wajibi a kanka sai ka bari shi ne zaman lafiya ba ka ganin idan motar ka ta lalace in za a je spare part saboda ka san akwai jabu sako akwai tsoho original akwai tsoho jabu kowane iri nau'i biyu ne kana ji kana gani ko dai ka tura baka mutum ya je ya sa ko kuma ku tafi tare haka idan har baka da ilimin tace ruwayoyin hadisai to ba ka ba zuwa ka gaya wa mutane cewa annabuwa ce malamai suka ce in ka buƙatu zuwa ga wa'azi da waɗannan hadisai to kana da ɗayan zaɓi biyu ko dai ka haƙura da wa'azi shine ka yi ritaya ka koma makaranta fasalu ahla zikri ka koma makaranta ka je kai karatu ko kuma ka je ka samu wani malami masani alabasar ta malam yau na shirya hudubar juma'a ne da zan yi wa al'ummar musulmi amma hadisai ne da su nake son yi hujja da su ina matsayin waɗannan hadisai sai malam ya ware maka to kaga wannan ya inganta wannan ya inganta wannan ya inganta ka iya wa'azi da su amma wannan da wannan ba su inganta maka kai wa'azi da su in ba haka ba fa sai ka samu littafin da yake ingantacce ne ɗari bisa ɗari daga malamai nagartattu kamar sahihul bukhari kamar sahihu muslim ko kuma wasu littattafai da malamai suka yi aikin tace su sai ka mai da shi madogara amma ka je ka ɗauki littafin irin tambihul ghafilina da littafin durratun nasihin da littafin tankihul qawli waɗannan littattafai ne waɗanda masu su ba su tace su ba waɗanda suka zo baya ba su yi aikin tace su ba daga baya baya ne ma muka samu wata nuska ta tambihul ghafili wani malami ya ɗan zauna ya takharijin kaɗan daga hadisan ciki ba duka ba kaga shi irin waɗannan tafan suna da haɗari ga wanda ba shi da ilimi na tamyizi saboda haka abin da imam muslim yake cewa wa'alam wasaqaka Allah ta'ala أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وثقيلها Allah ya dafar da kai ya kai mai karatu da saurari ka sani da cewa abin da yake wajibi ga kowane mutumin da ya san ilimin tacewa tsakanin ingantattun ruwayoyi daga waɗanda ba su inganta ba wasiqatun naqilina na min almuttahamin da kuma amintattun masu ciro ruwayoyi daga waɗanda ake tuhuma da ƙarya Allah ya ruya minha illa ma arafa hata makhariji kada ya sake ya ruwaito daga cikin waɗannan hadisai sai waɗanda ya san inganci da nagarta inda suka fito wasitara da kuma cewa waɗanda na tuliha da kuma cewar waɗanda suka ruwaito to mutane ne waɗanda suna cikin rufin asirin Allah babu wani abu da ya bayyana na mugun halinsu ina fata an gane wa an yattaqiya minha ma kana minha an ahli tuha kuma wajibi ne yayi takafan tsan ya guji daga cikin riwayoyi da hadisai waɗanda suka zo shine ne imam musulmi sai yake cewa wa an yattaqiya minha ma kana minha an ahli tuhami wal mu'anidina sannan wajibi ne ga wanda yake da ilimi dangane da tacewa da tantance riwaya ya yi ƙoƙarin takatsantsan da nisanta da kuma gudun riwayar da ta zama daga mutanen da ake tuhuma da ƙarya da kuma masu tsaurin ido da taurin kai akwai waɗanda suke ana tuhumar su da ƙarya akwai waɗanda suke kuma marasa kunya ne kamar waɗanda muka kawo a baya na kama shi sai ce hadisan da na jeran nan na kai gari ka ba duk hadisan ƙarya ne sai tuturi da dariya waɗannan masu taurin kai ne wato sun yi wa annabi ƙarya amma su ne muku ko musulmi izgilanci kuma wasu ma musulmi ne imam musulmi ya ce duk waɗannan a watsar da su ƙarshe sai ce min ahamil bid'a daga cikin yan bid'a sai mun zo karatun gobe insha Allah ta'ala za mu tattauna waɗannan mas'alolin insha Allah muna masu neman Allah maɗaukakin sarki ya haskaka mana ya kuma yafe mana ya kuma taimake mu wajen inda wannan ainihin amana da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk